'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwali zan gabatar. Hanya ce wanda take taimakawa wajen fito da amfanin gona da dabbobi da abubuwa na more rayuwa da kuma amfanin talaka. mutum mulkin shagari abin da kawo yau zaɓe muke yi ba kaɗan ba wannan hanyar lumin dinnan ga korinmu yana cinye mana mutane a kowane shekara mun buga mun buga abun ya gagara a taimaka mana da wannan wurin mu lokacin isa ya guda an turo kwamiti musamman ta zo bakin kwarin nan ta auna mana kwari ta mana albishir amma duka a banza korafin wasu al'ummomi kenan a yankin masarautar misauta jihar bauchi a arewa maso gabashin najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura. Madalla Masu hanyoyin mota domin zirga-zirgar jama'a na ci gaba da kasancewa guda cikin manyan ƙalubale ga mazauna yankunan karkara da birane a galibin ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. batun samar da nagartattun hanyoyin mota da sauran ababen hawa domin tabbatar da tsarin sufuri mai inganci a birane da yankunan karkara a sassan duniya na cikin kudurorin nan guda goma sha bakwai na tabbatar da ci gaba mai dorewa da kasashen duniya suka sanya wa hannu a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya fiye da shekaru ashirin kenan bayan komawa ta farkin dimokuraɗiyya babu katsewa a najeriya al'ummar kasar musamman mazauna karkara na fuskantar kalubalen hanyoyin mota al'amarin da ke haifar da koma baya wajen al'amuran su na rayuwar yau da kullum musamman sha'anin kasuwanci da zamantakewa yanzu haka dai al'ummomin garuruwan fawari da ajili da nasarawan mangari da betikal kidi da waliya da kuma gabdori Dukkaninsu a yankin gabashin masarautar Misau ta jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya ne ke kokawa akan kalubalen hanyoyi da suke fama da shi tsawon shekara da shekaru. sunana honorable buba balajar mari former secretary na mr local government to a ƙashin gaskiya ita wannan hanya tsohuwar hanya ce mai tarihi wadda ta taso daga misau ta linkin zuwa maladun bashelon har ta wuce basirka a gwaram local government jigawa state kuma hanya ce wadda ta kunshi garuruwa da dama a kan hanyar da gefen hanyar hanya ce wanda take taimakawa wajen fito da amfanin gona da dabbobi da abubuwa na more rayuwa da kuma amfanin talaka a samu babban gada a wajen wanda irin ƙananan kulbatoti da ake yi din ba za su wadatar musulmi da ruwan da yake fitowa daga maladumba ƙarfin ruwan yakan fito ne ta wannan hanyar yana yanke hanyar yanzu a ce an samu gwamnati ta shigo da ƙarfinta an zo an yi babban gada wanda shi wannan babban gadan duk ƙarfin ruwan in ya zo ya samu ya wuce ba zai yanke gadan ba kuma a samu a yi hanyar a ɗauko ta daga bakin babban hanyar kano daga misau can cikin garin misau ta zo ta wuce a yi ta kwalta mai kyau da inganci to wannan zai taimaka wa mutanen karkaran wajen da kuma yankin wajen da can ma etare mutane suke fitowa daga maladun bashelon su zo su wuce zuwa misau saboda a samu sauƙin gudanar da rayuwa na harkar tafe-tafe da fatan kuma muna roƙo a ƙarƙashin wannan gwamnati mai adalci ta sanata bala muhammad abdulkadir ɗauran bauchi da kuma goyon baya da haɗin kai da jagoranci na shi wannan ɗan majalisa namu zaɓaɓɓe honorable alhaji mai kuɗi yaya za su iya taimakawa a sa ƙarfi da ƙarfe a zo a yi mana wannan hanya saboda kun ga irin halin da muke ciki yanzu sunana muhammadu sulgiji mun yi murna da zuwa gubdori kun ga da yadda hanyoyin mu suke kuma mun daɗe muna ta siyasu daban-daban a mulkin izayi guda kamar an yi kamar ba a yi ba har yanzu muna nan muna ta bugawa daga tin mulkin shagari abun da kawo yau zaɓe muke yi ba kaɗan ba wannan hanyar hanyar lungun ɗin nan ga kurinmu yana cinye mana mutane a kowane shekara mun buga mun buga abun ya gagara allah kuma muna fata allah taimake mu a taimaka mana da wannan mu mun riga abu ya riga ya lalace lokacin isa ya guda an turo kwamiti musamman ta zo bakin kwarin nan ta auna mana kwari ta mana albishir amma duka a banza duka a banza fatan wannan hanya ta hanyar ajili. gugulin su gargawa tana ci mana tuwo a ƙwarya wadda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala gwamnati da ta ji kukanmu wannan hanya allah ya ba ta ikon tausaya mana al'ummanmu a mana don in har ruwa ya zo ta kai ma wasu sun zaga ta fatasko suke koma garuruwansu wasu kuma sai sun kwana a cikin garin misau to shi wannan dan majalisa na namu honorable ahmad mai kudi yaya wadda kwalbet daga cikin garin misau zuwa ajili da gargawa ya yi kusan yankewa wadda mashin ne kawai zai iya wucewa ya yi kokari ya dan kawo gudumawansa wadda mutane sun yi ta masa addu'a to muna kokarin masa addu'an cewa Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna fatan Allah sa ya kai kukan nan ga waɗanda abun ya dace Allah ba su ikon tausaya ma al'umman karamar hukumar misa wadda arziki da yake wannan yanki na gabar ajili gugulin wannan hanya da yake shigowa garin misa gaskiya ba karamin arziki ba ne. To nan gaba a cikin shirin za mu je abin da ɗan majalisar dokokin jihar ta Bauchi mai wakiltar yankin Misau ke faɗi. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage masu wani bincike da wakilinmu a bauchi ya gudanar ya nuna waɗannan al'ummomi na fama da wannan ƙalubale na sha'anin sufuri a yankunansu tun zamanin mulkin gwamnatin marigayi ta tare ali wanda shine gwamnan farhula hula na farko a jihar ta bauchi honorable ahmed mai kuɗi a haya shine ɗan majalisar dokokin jihar ta bauchi mai wakiltar mazaɓar misau ya ce a yanzu yana ɗaukar matakai domin ganin cewa an share waɗannan ɗimbin al'ummomi nasa hawayensu. Duka wasu guda hudu muke da su a cikin constituency yana magana hanyoyi ne. Ah, ni dai dan sani akwai hanyoyi manya guda uku wanda ya damu cikin constituency local government. babban su ita ce wanda hanyar aji da akwai dan aikin agaji da muka yi a hanya don baya kusa yanke hanya akwai hanya kuma na beti akwai hanya kuma na kwaftar wanda a wani kauya da ita gudore eh, hanyar ta ji mata ba da mutane wahala kusan kowane shekara dama ta zo sai an mutu wannan hanya zai magana hanyoyi ne bayan nan su fi damu duk da cewa cikin gari mai sauɗin ma wajen guda uku akwai afawari akwai sabuwar nasarawa na mangari akwai kuma hanyar ta are wannan da wani tun daga wata bod ta zuwa masallacin idi bypass mai hanya ana kallon abin da wasa da wasa shekara ɗaya biyu da su wuce Allah sai dan ta yanki ba bin ta to ta zan gwargwado da cewa watan mu daya ta kana da mu na iyayen ta zan yi ta yanke cikin rahama sa muka samu kasa da duwatsu da siminti da aka dai salvation hanya kuma zana bi ko bar mota za ta biya abubuwan duk da aka zana na maganin hanyoyin nan wallahi lazim akwai wanda ni a alman dan majalisa ba zan iya yanzu amma akwai wanda ai hankalin ba zai ba ya fi karfi nan to irin wannan wanda ya fi karfin nawa cikin ramar Allah ni zai majalisa zan so ne zan kukuta a farin shekara na farko da na biyun nan in ga cewa lalle a cikin budget din da za a yi shi physical infrastructure development wannan hanya wannan hanya da nisa lissafa muku yanzu ah, na yi kokarin ya cusa su da na san da zan cusa su a cikin kundin yin aiki budget ke nan don aikin gwamnati baya yiwuwa matukar ba a cikin budget yake ba a it's cost da dan gwargwado zan yi kokari a nemi understanding na corporation da yan wani yan majalisa ga cewa wannan ya dame ko yanzu ka je ka kai gurin zaka yi maki ma a mutane suke zanna wannan gurin Honorable amen mai kuɗi kenan wakilin Misau a Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta Arewa maso gabashin Najeriya. Masore ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka. Mun don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka.